Le dispositif législatif que nous avons mis en place nous a permis. A cewar ministan tsaron kasar ta Nijar Bazoum Mohamed da ke bitar ayyukan da hukumomi suka kaddamar a tsawon watanni uku da suka gabata bayan mayar da wasu 'yan cilani sama da dubu zuwa garuruwan da suka fito. Gwamnatin ta cafke mutane 47 da suka hada da direbobin jigilar 'yan cilani da masu yi musu jagorancin ratsa hamada. sannan motoci fiye da 63 da ke jigilar 'yanci rani sun shiga hannun jami'an tsaro bayan da aka hango su cikin shirin ƙetare iyakar Nijar da Libya ko ta ɓangaren Algeria. Saboda haka ministan ya ce za su fuskanci hukuncin da doka ta yi tanadi. da yake bayyana ra'ayinsa akan matakin hanawa 'ya'yan kasashen sai da yawo ƙetarawa ta ƙasar Nijar saboda dalilai na rashin takardu. Malam Muhammad Sani bala na kungiyar Mioska mai ofishi a garin Arlit cewa yake. Nijar cikin kungiyar Sidiyawa take. Kuma akwai dokoki na Sidiyawa wanda sun ce kana cikin ƙasa ka tana cikin Sidiyawa kenan daga wannan ƙasa ka wannan ƙasa. Mutum ya zo ya ce ma daga Burkina yake zai huce kuma dan Sidiyawa ne. Kenan kaga babu dokar da ta ce ma ka tsaida shi in dai ba ka gan shi ba da wani makami ko kuma ka gan da wani abu da zai cuta ma ƙasa. Zauwa ne zai yi ya huce. to kuma in ya ƙetare Nijar can abin da zai samu kan shi sama kaga shi ma wannan ya kamata a ce yau duka Afirka ta ba ta gani maimakon mutanen mu yau su rika bi ta wannan hanya ana labalabe wai nasaru da suke zawa ƙasar mu su abin da suka dama a ba su visa su ba mu hana su visa din yadda ake hana mutanen mu visa su je kasashen turawa jami'in fafutuka a ƙarƙashin inuwar haɗin gwiwar ƙungiyoyin rajistan situayen salisu amadu na kallon matakan hana wa 'yanci rani zuwa turai a matsayin wata hanyar da ka iya kawo wa tattalin arzikin ƙasashen afirka koma baya turan sun sani sarri ba su aiki da ya zamanto irin wannan aikin wanda ƙasar afirka suke yi tun su aikin kashin kai ne suke ran samu wannan kuɗin kuma su aiko kuɗi su gina ƙasar su ku je ku ba da raskuna da wanda kuɗin da suke kawo na western da da wata na'akiyar suke yi na wani monigaram da sauransu ku diba ku ga shigowar da kuɗin da suke yi ai akwai shekarar da ake cewa kuɗin da suke shigowar da su sun yi ma kuɗin da wai ƙasar take ci a kasan riba da zai zama tattalin arzikinta na kaso goma daga cikin kashin arzikin akwai wanda suke wuta suna zuwa bara ba aiki ba wannan talauci ne wani zai zamanto wannan bi halitta a cikin mu. akalla mutane sama da dubu ɗari ne ke ratsawa ta jihar agadez a kowace shekara in ji alkaluman hukumomin ƙasar Niger don zuwa ƙasashen turai ko algeria da libya kuma a cewar ministan tsaron ƙasar ta nishar bazum muhammad yanzu haka sabon matakin dakile hanyar yanci rani ya fara janyo tsayawar harkokin saye da sayarwa a yankin arewacin ƙasar kamar yadda ministan ya ce magajin garin dirku da ke kan iyaka da libya ya fara korafi kan tsayawar harkoki a watanni uku na soma aiki da sabbin matakan sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nishar haɗa kanmu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage za mu yi nasara kan mun dage sarkar bauta da mun shirge mu yi yanzu mu daddage dan tsammu gama wasu sun toge wasu sun tatta da kayan baya sun juya wai haɗa kai baya an ce su fito sun su sun kafi kowa jayayya ku fito fili ai gogayya ra'ayin kirki mai rinjaya sun ce ba sa goyon baya